الحمد لله رب العالمين لو الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن نيتصف الشيء فبراير 2015 كالندا الميلادية نيكاكين بون بغوتين دغليتا في القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قاعدة ينبغي أن تقول من سقطت عنه العقوبة لموجب du'ifa alaihi dhaman man zana saqatat anhu al'uquba zana punishment ga ciya tiubo limujibin ko ebon yando ciwona du'ifa alaihi dhaman ezan gbatawu agu dikiyo agu lakpo tun ba kan doci yan doci ajoji faruwa na hajji wato na aji zawunci nan wani lazuwa nan nga wajen gana ko ebo yan doci ko ebo na shiru tula gumiya nan ko ebo na mani undoci nan wani to hali runci wale gan to zan na hajji a cikin to wula gbata doci gbata wancin hajji aji kiyo nga multiply halin shawale ga batanna na nan wadana na wala ka la lamar ya to hajji na jinwa ya ban mani na dabai ko bashirutu na gumiya nan misali a da riɓe tsakani a sariku da alimun tahibu zane yi yana da zane amuru ba ne a ɗari ko ji ganewa mm. ebe na zanai amuro banin a kugwa amma zanai yi yake na guji ke agogogwa kila aka gina yake a sari kato a gawaga dukiya ko yanayi da kima e zaci wula wadda sogun da nan doce wani ko? zango cha so be un cha da na wuce ban wuce da yan na yuwa ya ne sariku ko almuntahi bugan ji su ji kiyo amduroba yan wuce na da bela na ji gawa da su so ban wuce wuce yuwa un laga da labi ku kula bo labi ku labin diga labi ku labon bu labi ku la yake 47 labi ko yana ko ku la gurnet labi ŋutsu yɛ kawo la de ŋgɔ bɔ mi shoot ko nfe nfe di kaara ali wetin na zan dɔrɔn adi firiji ne ŋutsu ki o o tún gobe zan ne dzi nye zan mun hibu zan ne dzi ki ne ne ko zan ne de ko zun kage kuwo dzi dzi ami adi ki o hmm? ufe shuti bindiga fiti zandoro hadi firgita sai wani filifo zandoro na ufe kuciya ngole gbanin nan a ga to zane ya ga alada igbo wali kali wa ga yan zane na sai sari e ko ya bonna mota wula gungare ojo ci babban je ko ci yula kashi yawo wa yan e lagun pato ci babban pato ci wowa ko fulawa yan lagun ba ni bo musu su be zipi ko wùtí méjì kí ọ wùtí bí azífù pé wùtí fúláwá yóò là méjì kí ọ àsáríkù kúrò tó là ní sáríkù na gáhùn kogwa àsáríkù wa sárikatu fọ́kùtọ̀wọ́ aidi yau ma jẹ zami ma kasa ba na kalan min Allah yígbẹ̀ ci ba gida yígbẹ̀ ci zagi aláàdì kí ọ hmm? aláàkogwa amma al zanaji na habu na sukun Hmm? wale ga yanzu na gbani fasadin fil ardi yunga mujin a triti un triti like zane jiki eh? na yan zane yi na ebo ne sharati mini sharati ye yo yan wuci na yi no da hirifio ɗana e maza na maji highway robbery na yi na yan wuci wunji ga hirifibu da yan wuso gumba ba ebo na na igbe cha amma a punish punish punishment je e, no ye da no tun ye go be de paka na ma na highway robbery gara punishment gara ajiwo, ki me punishment ye garo wale punishment ye gara wa che punishment igbe chi ko laji ganewa mm. allazina yuharibuna allaha wa rasulahu ko ويسألون في الأرض إنما يسأل الذين يحاربون الله ورسوله يسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا ما لا أو يسلموا كوا لا فصا أو ينفوا من الأرض أو ما لا يكنبو كما لا غنيا بيتيني يغوغوالو بيتيغوالو كو بيتيغوالو بيتيغوالو wale gan punishment yin zanejin fasadun fil ardi gani bai highway robbery ne punishment yin wucin wace punishment yi yanin a yole amudu afayin e punishment jan bi ewi kan ayo gbani adi hadisi biyar na bu daga anabi sa sallam gam laisa alal muntaib wala alal mukhtalif wala al kha'in qat'un al muntahab zane da goye bi pakaina al mukhtalif zane soyen lana. wannan kha'in yan da zane ji kha'in ci ne katsun a kugwa kina ga wani eh, we accountan accountant general state ewenye eh, state bai ni oṣù gwa owo kuyoko kakuna yi wajen budget ko a ti je ndoci nan yana kuna shi nan wa ka gubo je ce gana hamsin ya kun ba na a 2 miliyan guba nan wa tu ga miliyan gu ga jike nga to nga nga wajo e na za na lo dubu uku nan wa ka ga dubu takwas nga wajo le e tuna dubu uku ne ka dubu takwas na dubu biyar ne ci bare ciwo ciwo da nan wọ́n pẹ́ ake fi àkáǹtì òbò ètò mílíọ̀n náà ló lọ tí a kàdà ten mílíọ̀n náà eight mílíọ̀n ní kíkẹ́ tí ní bàbá wọn lò. wọn hmm? tọ́ka da sauransu wale ga odito maga ga yadda calculate ba ta yawa maga agun hacu maga a matun wani wale ga yin na wajen ba na e na inci wajen shin ebo na wajen yayi rinna na kogwa kashi a kogwa Hmm? a kogwa yana ji wani ta'ziru enwunan beladabi a amma ki uku enwunan yi rikici a jiwoyo uvari ki lefi na waje ki banin lefi na labe wani zai yi sofa gun lefi na bu lokacin wikin was playing the good jiye yiri na bu ba ta gane put the consideration the ka tare to punishment ciwo yi kazan ngole ko nga mala maza bai maliki yo e wani tazir jon gan ya tun zanu ci gatu matsayin ci alama wuto wanda taziru amma maza bai hanabila shoga a'a annabi sa sallallahu alaihi wasallam da fuka sharatu aswatin la fi haddi min hududillah kaga yana dai zadi nan kogu da jin haddi jan ko ga aju tazir e wa nan wa jumbula la guwa gan dokunan mai manya hadisi shi masu kun ya zan a jumla guguwa ga hawa mata a mai mai maliki a shiga gbanin nan ya wani alaɓe ci halatu asibiti ya yi nina wani za mu ci cewa wani ci yuku bai ne bane wani in charge office su bane kiwon ne ajan wani za mu ci ya su fi gwata wannan za mu ci logi ma ya yaji ya ya yi obanyi mu ci ya lura mai bai ya je fasiliti wani na dan yana a ya tambata ya fi fogin na a gaskiya a gani zanen alama jimla abuwa gaskiya zan da casu ya fungo ci alama ebe ne da su yin da ya sofa gwenu jina ko ya wai pension yin da thousand birkiti wani wani yuku ebe ne ga in caji yin lambar yin pension ya approve da sauran sonan ari zan da ci a tsofi talauta ya yi zan da ci ide makanta lo kaza kaza shi ide jiya za bai maliki a da gaskiya za ne ga kuma aliri na yau madan ko mafi je na ya wufata zamanin gwamnati mun shi no ne so mun ga da ji zai sufa wa ta wannan yawan na yawan na gan na ga kakakaji yawan mun ga da kifi ga lawan gobi ya ga ke gobi lawan imma lawan ko lawan eh, kashi shi na sauransu da sauran wato yake duk kifi wato ojo da rike ga ne shot abu abbas al-qurtubi ga wa yastadi in nazar fi sariki wal masruki minu wata halirin nan wa cine zai yi gacho wal masruku minu zai ma yi yawon wa she'ul masruk yani biyu nan su ake yi ne wa hukumu sariki ya hukunce yake yi gacho sai wala khilafa fi na sarika idza idza idza kamala shurutuhu shaqqa nabwa sai zade gan ya yi tiye ya yi cafi mi ya kutau a gaza na kowa Dunal gasi ghasib amma wa'aji zai da yin zai da jiki nan zai da zai da zai da yi garana zai da jiki baka ci goyen juna ko wal muktalif nan ba zai soyayya lana wal kha'in gangani ba zane yi kha'in ci jisna uyo ko eh sai zadana mai bi hankali ko waji baligi ko oje ilimi ganye yi wuja oji gan madandan biyu da levu na su ga yi ya kan gawa survive wo na nun hmm. lamari is okay a nan na kinan da yi ẹni da yi na wuce gan rubu dinari zawon wuce nan mu yi na zawon ci sayo saboda nudujin shi da yi yana wale gbanin nan ya ganna ga da hoto ya riji ma tula an ga wale ya zaya ga zanna ji hukunci ya yi gafiru ko ji gani ku amma gbanin nan da na da yi nan washe ci kagula da hoto ya yi guyi ga amma ga wale ya ji zanna hukunci ya yi ba a ji sai rufe alkalama an salasa wale ga manin ga talo ganna ko auma azan tula da hoto gani amma hali na zaunci dan yi nan ga gagagan au latin waji nan ile make duwa kuma da mai gun ya liushi mu ci lo edo ya zanu ci ko ko edo ya zanu ci mu ci da kiyo e, mu da ya ci guba wuta yi ni? ko wanda lati zanu ci da bunga guba wuta yi ba mu sha mu lati jikko da ya inu yi ji ngole kaunga da kotu kun yayi ga amma ga wani eh da buna kanci a jiza na hajja ne bin da ruwa ne na su gan wani ko ya ji fiki ganin hmm. a cingaga ga na ga dayan doci yawancin madan hiri zibuwa na zanaga dayan doci la madan hiri zibuwa na a guji kiyo punishment na junin gaɓe tun ba doji wajen yana ku amma a kugwa dalili hadisi na amrubin shayar ba na biya hanje da ke da anabi a asal magino ga ya tiya a samurul mu'allak ko yesu suna ɓeci wani a na daga man asaba minu min zai hajjatin gairar mutakidin khabina falashi alaihi za bukata ga da beyi wuci da sai yan roci na ci gbonan wuce agiye gwade ulu daga wallayen madagun bi ajin alaka na laifi da wa yau ji gane ko wa man kharaja bi shay'in minhu amma zanin ga da fi waju ki ando ci ki an so ki la'un lada nan Fa la mislai garamatu mislaihi wal uquba yan wucin da jur da juz da juz uquba nga bi ke nga da gowa bata ma ke punish wa man sarika wa man saraka shay'an minhu ba'da an yuwihi ajrin fa balaga samanin mijan fa alayhi al qat'u so wace da yan doki bo makun sama ne mi da ni ma'ana makun rubu dina da ga na kowa wa man saraka duna zalika fa alai garamatu mislihi wal uquba wani maga ke da yin na la ku rubu dina da nan a wancin gajigiyar a gaza na punish amma a kowa sai dai wa ga mun ga oli oli ne kiyo ata to haddijin di shiruti da mawani da sauransu ku yau ko wale babon na bayan ba na ƙi fito nan kin ji na ƙi fito nan za mu ci tuwa da mu fe fe shi ko mu gore fe fe shi mu fe tamu tamu tamu tamu mu ne tamu lo ganji su ko fe lo popu ne ga wannan mu fe su ba ko alhamdulillah sa ku je bo gole ngole mu ne shaga ngole mu da gole nan mana gun biya ko adin ga jalaka le fe la ku pe wa giya wata lafiya inda shi jani dole hal irin ga da zanna sakwala la sakwala du ya da wuce ba mun goro na giba ga wannan amma ka kunu ga ga da yi nga da ake fidu fo ta fishe fishe bufu sai la da su ku yau wannan agwa su we wa ga ba tu we bufu na no yi da no da na times 2 ku yau ko ebe nan gole yan nan ji hidun diga hidi zubuda amma zanen wuyu na ga sai da kan wa shi da yi ku ba ga yin waya sarri kato a gan a shekha abdurrahman bin nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala sai la misali ga naibe ya practice ya ka'ida nan ke de musulmi nga zimi iwu be digange a jikiya a wuga amma ga diya kpotun bado shi yiwu nga jiya ne ako shekka da ba ga shekka da ramar nasiru sadi rahimahullah ya ga nan ganin lalaɓin ya ga hadis na nabi ga layi kutalu almuslimu bi kafirin musulmi ga kafiri a wu musulmi wuce ga al-imam bukhari ga gube daga hadis ne ali ibn abi talib radiyallahu anhu amma shekka da ramar nasiru sadi rahimahullah wuce lagan bebe ya ce ga ya kiyo ya ce mas'alan nan ke dai matsalayen musulmi da kafiri musulmi ka kafiri wawu musulmi gane ganin ibn qayyim ga hadisi ya lantar musulmi da kafirin hamalu alal harbi duna zimmi wal muahad a zimmi zai zimmi hmm? hmm? kafirin na je lafiye shi musulmi shi wani a ce kafiri a ma'ana nan wọ́n man shi dabo ne shi gan waguwa ko wugani amma ngai harbi ne tsakani abin musulmi shi na ga jikin awaga kuyo ko a na ala umum general na wallahu ala shekul islam ibn taymiya fi labi sai dai ba nun ga wa ammal muharibuna na inna ma yuqtaluna li akhdhi amwalin nas zai je je sira ba ne mana zai je je highway robbery na e ci e dukiya na ji e gobe zawan ji na fa dararuhum amu bi manzilati surak' ko na ma ewa na. egun ne egun ne zawon ce general egun masiba ngu lo bayan jama'a ji bayani bo ke yi ci jina nan faka haddan lillahi ga wuna wa na haddi su da wani wa za mu tafi kuna alayi na yake fawuji ci lamarin na tsakani mai fito shi hatta lawa lauka kan maktul garin mukatilin ka kaga gaza na wuna wuji dedi be zanan wuzanaya misali ba na gaza na wuzanan wuyi a ta ba ta zana wuna wuyi hurru ko misli an ya kuna alkatilu hurran abdan wuyi wuji hal yuktalu fil muhar walkatilu musulmi zana mawu zana wuna wuyi wuji zana mawu zana suka yi giyan wuyi musulmi wal maktulu zimiyyar ko zanen su ma wuni zinni ko musta'man fa kad ikhtalafa al-fuqaha wa hal yuktalu fil muharabati ba gu adikin da ba wal aqwa no yuktalu ngai zane muharib na su ngai harbiyo agu li anna qatala lil fas lil fasad al-am haddan wal zanen masibujun kama ya kau idza akhadha amwalahum kemina waji faro zane ga go zane jina wato ne wa gun gumbi wa ba wani ba ta ne kanwaci eyeji na shirutu ya batu ya hajjijin wa al'ajiya wa duniya nan ko na shirutu ya kuma ya sukun wa ga to sun ja ga kijin a ya sai luwa ni ga a waje ne ta yanu misali gani hmm. zanayi yanan gowa zago ko zanen make jingara nan ke go dukiya za gobe amma an ga wani yin zai jingara nan ebo ne dukiya wuce nun go na wuce sai zubu da an gobe da yanon ta tafi ta lalo ne shi nan wani a jin hadde yake ci amma a da ajin hadde yake zane jin a jin hadde zane gara nan wani ne gara nan kya ci mhm. haka ya kula da sauransu ce ji ba na ɓece kin ba ko wale ga yi da wangwani da ya riɓi a da hajji hajji nga ilefi dabo na wagaji so ko gaza na lefi kaza jin shirya tushe magumi kaza kaza na eh kaza a jan punishment ga da na wuji gan ni kalidi ni fabio ni afa ni kalidi no chike ni wuji kaza mm e ga so ko ta da za na ga yi na wa gurubu dinari kaza kaza kaza yawancin mai ya lalle mai da sauransu na suku alawan kogwa ani ga zawuna alawan waga ani ga ajiri dana alawan wu ani ga kaza jina hudud ne patun za a jiwo ibishi ne haji a ti da ta'azir le su yo ne za jina a ma ji kiyayen mun ji mun ji hajja ummatu mun ji malawu ga yabo mun ji hajja ne mun ji lefiya yan ko ga da shibanin nan mun da gun ka ta da gin za gin na ji wa ne. a ci shi gudun to a sai mawa shi kai zaga leye a ga gaza na shi a daniya ko ya waki bo cin da e e laye ya tabi shi yan wule a laura ga ya goyi zanen ba amma at the same time ta ji faruwa a ga zanen shi wani biya ga ji kiyo a ga di ta ziro a ga nan ko ji gane wu ko misali gbanin nan sai za da yi a mayanu yi na hukun rubu dinariya a kun gwaga ya zana ya gbe ci jina amma a gagun su ne waje yanzu doro a gagun nan ta zero ko laji ni a ganiya ta a ci dai kisas yi kiyo wani ha qisas. waga jin zayen alawa ya jin aga ungwa ko agogwa agogwa ga wagu eye ni wago eye ni waga wagu e e fanya fayaga wagu tuba fayago tuba fayaga ko waga za wago wuga ta e rike da tsakaniyar zina de kiyan no e de ta zina zina ilarabci ye tinda yi nufe tashi amma riƙe da a azina da aligiti sabu eze dan cin uyuyi eze di rafin uyuyi wani gubabu al'aura zana ga dan zano dambu tashi amma riƙe dambu na abaza ba ca loji amma jin babu yi midojin a shida dan ya ci ya zane ya ci da na guji kinan nga wajani a ga futa ku kula jiyawa a gujin bulala ko amma zane gin zagin na duna uji miye zanna amma zane na kina suku wuyu zai kagbo rongbo, bulala na shi n koyi kan n yi babu n dawuwa n lotun abu n lotun atoji n pacici n ebo onyusun atijan n ca so bayan zagi na yin zane rape nama maji rape na punishment yi ganyen zai dan ci na nan na ji rape na agaga isarar ya ce yake hukuncin wabo a mai gane gbo ka ganin alawan ujiyawa ujiyawa alawan jikiyar alawan wu hmm. eh, na gata fata na shi bunu ba da sauransu a yi ya ce zane ji rape na bu na alawan wu ta bunin gatu fuka wai malikiya ji an dalu salo tubu a gan adda ke zane gaji high robbery na punishment musulunci ga yi wuwu na kila punishment ci wuwu duki ya zawa gobe yi da bambuya ko yi da bambuya gun sun sun da yi wa sanya tun hmm. sun gobi ne bakai a cin gaga gin zagi na shi shube mutunci na wadda mutunci be alfurmuyi wadda na kubuwi da bambu yawon gaya waya na na kemina za na ji a ci ji alfara ga awuza na na ci ga awuza na bal punishment ga adabu na gan wunan goyen gan ebo na al'iru da malu na daga man kutila duna mali fawa shahid wa man kutila duna fawa shahid kuyo na ke ba da kwaron da cikayen kyau da ga bebe ya rike da tsakani zana musulmi wu da zana harbi wu ne ko ji ko zana ga musulmi wu na guga ko amma yaktul mu'mina mutamidan fajil ko annafsu bin nafsi ko zana ga kafiri wu na harbi yu na awuga sabo kibo annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yaktarin muslimu bi kafirin a wu musulmi bana wa kafiri wuna wuci malawu ga bana wa kafiri wa ci ga ya wu ga na wuci lawu ga wa kidan waji ne ci a e bane zan go cha ci gawa ke da kin tafi di fasa ba ke ki bon ga kafiri ja ga lawu ce wa yi e ri ta ka ne ja be fitani amma ne ba din da ci kai tasiru ga ajiyar wani amma ya ce zimmiyo a nabi sa sau ga man katala zimmiya zanen ga zimmiyo ko mu muwahidu na zawancin wa awa kan ya alijanna gama hmm. la abuwa ne faga zanen wace ya kawo ga zimmiyo ga wuga annabi sa sun ga musulmi ga kafiri wu a wu musulmi ga amma mai da bane jin bayani ga kafiri ne ba bane kafiri ne gun musulmi shi nan in ji ga kafiri ne yi kafiri amma na ci dai shi musulmi wa musulmi ja gugu sana wa ina hadu min al-mushriki nastajaraka fa ajiruhu hatta yasma kalam Allah ya zami ne mushriki ga ga wa gugu sana ga jin gugu ya bon wa ga yace ki wa ga ya gugu ya ci bi wu ga le ya alkoli ya ba ku yoko again wale gan yan wace dabo ba leci wuyo amma an wace dabo na na je da same leci gona amma ya waya ilkiyo zunubi ya waya gan punishment wa ma gan misali bayanin nan e zawu ya ramu wala nasa da ta rama Allahu illa bil haqqi ga wurai na sakwa jan ramu ne sai bi haƙƙi amma ne zawu ya ramu ne zani dai bane kina sukun fiye babu ngole laifi na zane jin ba na is more than one wa laifi ya zawu ji nke a laifi ya ki yi manci gi wa ji waka da rabuka an lata abu dila ya obi walidai ne isa nan ga wale masiba zane ji zanen ko misali gbani nan ga wale e zawu general yara musiba muslim fuzu ko kufuru ko ya e na kina sun fiye wa nabi nawa ne ya turi da zanen wadana a nabi wu wani ya zawu gawa ne man gole gravity mhm. ya zawu na galoji kashin wajen haka ya tu yahudi ta yahudi ya sai ji wucin ko kan ka zautu ko kan taktulun kuma ya zashi shi ya yi na sokoyi na wani masiba yin nan wadda laifin ya zawace da laifin ya wakin ya ji wagi wazo hadis da wai laktar walidin bi waladi a wuyan mance bane wai yuna man wace mai hadis sun ci tanu ga a general release annan su bin nan sai ba ga yowa ga wuga. na ke ba bin da ta ne ga kwaron da ci shi in fi etiyan mas'ala wancan wannan zina is zina ko la takrabuz ne ga tsoba zina ko amma ya na sista on ga zu maharabu won wuyo nan yan doci na wa lau ba jin doci jambuwa na waya liyan bu furili ya doro ma jan mun ya can yabo kibo zu maharam nga wayi dan bu gani juyo wacha ma ne maharamiya bu wannan gim go ci sis ne wace da wace dalile juyo nole ma annabi sa asan da hajjima ga yin zunubi kici ga zunubi annabi ga wala an lafa su kuba ce a ga sannan kibiyo annabi ga an taktula wala daka makhafata an yat'ama ma'aka wala yajiwa yawo bana wasu nan bai yin gici gani bi wannan a ga annabi sannan kibiyo dai annabi ga an tuzani halilata jarika wa da wadan cin annabi in zagiyan makwabci wai a ga zina na ga zina na wa da ya ci biyan zage makwabci wa kiwa gan zina ya zana da ya ci ganin da sai to yin ko na munan nan ko gwa su mu ko yin zage no mana nan no ne wa de le fi zina ga wanca ke de nya kemin no another attachment ya la ku yan wannan na la wu gravity ya le fi wannan ga ga zanu ci ina ko ji gane ne labe na ko ya bugo dai kan da ne shi a ce ya sunnin niye amma wani kiyar an gama shi gama na gya ya kuma alkazib ko fain alkazib a yadda alfujuri wani alfujura halilan na fajir gama na yajin walo fajir ci fajir mai yajin walo nan amma gama na ɗaya e zaɓe gama na zuwa fiye sun gama na tanabi kiji nan ngole wani laifin gama na nabi na wakil sun tabiye nan wani ke laifin shoro ya man kazzaba mutane mutamidan fale ta bawa maqadahu minan nari waje gane ko azumin masalaci ebo na waga da aji ba da ni ga ilefi yanzu zama zai rami bingo ne musu aji ne shi gangoci kan hmm? Allah kiyaye mu sai ya kafin ya abun na wal ilmi inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam